duniya domin kai aka yi lahira manzon Allah mai gaskiya la ila Allah ila Allah la ila Allah ila Allah Yabon Muhammadu gaskiya ne kowa ya kare yabon Muhammadu manzon Allah mai gaskiya la ila Allah ila Allah la Allah ila Allah cikin maulidi na annabi wanda ya dafa abinci cikin maulidi na annabi wanda ya fesa tulare cikin maulidi na annabi ranar tashin alkiyama ran da kowa ke ta kansa rannan fa ka gan muhammadu manzo Allah mai gaskiya la Allah la'ila Allah la'ila Allah annabi muhammadu zai yi ceto alkiyama kamar suke dima na yabon muhammadu mai zon allah mai gaskiya la ila allah la ila allah la ila allah la ila allah Muhammadu sai wanda Allah ya zaba ya kan sa shi fa ya so Muhammadu manzo Allah mai gaskiya la ila Allah ila Allah la ila Allah la Allah iku sun ba shi gaskiya aljannai an ba shi gaskiya iku sun ba shi gaskiya aljannai an ba shi gaskiya kan namu mai suna liman Adamu na can zango ya san wa aminatu manzon Allah mai gaskiya la ila Allah la ila Allah la ila Allah la ila Allah